shi yasa hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa daga ta hanyar Jabir dan Abdullahi a cikin sahih Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata la yushriku billahi shay'an dakhala janna. duk wanda ya mutu da tauhidi baya shirka da Allah sai ya shiga aljanna wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an duk wanda ya mutu yana shirka da Allah ko sai ya shiga wuta sannan kuma hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga abu dhar Allah ya kare yarda gare shi yace na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na same shi a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya farka na same shi yana bacci sai ce mun ga wani sako daga mala'ika jibrilu ya gaya mu ya ce ma min abdin qala la ilaha illallah duk wani bawa da ya faɗi la ilaha illallah kuma ya yi aiki da abin da ya dace da la ilaha illallah ya mutu a kanta sun mamata ala zalika ya mutu a kan la ilaha illallah illa dakhala aljanna tabbas sai ya shiga aljanna kultu abu zar ya ce wa in zana wa in sarak ko da ya yi zina ya yi sata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zana wa in sarak ko da ya yi zina ko da ya yi sata abu zar ya ce ya rasulallah wa in zana wa in sarak ko da ya yi zina ya yi sata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya yi zina ko ya yi sata abu zar bai gaji ba ya faɗa na uku ya ce wa in zana wa in sarak annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zana wa in saraka ala an fi abi zar ya ce ko abu zar ya so ko ya ki sai ya shiga aljanna kaga wannan ba magana wasa ba ce shi yasa a cikin sahihu muslim a cikin kitabul iman yake ce ya kawo babi sai ce babu dalil ala anna man mata ala tauhidi dakhala aljannata qat'an yace babin da zai kama maka dalili cewa duk wanda ya mutu akan tauhidi tauhidi me nake nan tauhidul uluhiyya tauhidul ibada da halal jannata sai ya shiga aljanna qata'an tabbas in kai kokonto ma to akwai kokonto a imaninka sai ya hana ka shiga aljanna sai kawo hadisi imam muslim ce haddathana abubakar ibn abu shayba wa zuhair ibn harb kilahuma an isma'il ibn ibrahim qala abubakar haddathana ibn ulayya an khalid qala haddathani al ibn muslim an humran an uthman qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa allah dakhala al-janna duk wanda ya mutu yana sanin cewa ba wanda ya cancanta abota masa sai Allah sai ya shiga sai ya shiga aljanna alimamun nawawi yana sharhi akan wannan babi bari ku ji abin da yake a cikin sharhin sa na sayyid muslim yace wa'lam anna madhhab ahli sunnati wa ma alaihi ahlul haqq min as-salafi wal khalaf yace abinda ahlus sunna kacokan ɗinsu suke kai kuma dukkan waɗanda suke kan addini na gaskiya daga magabata wal khalaf da waɗanda suka zo a bayansu anna man mata muwahidan dakhala aljannata qat'an yace duk wanda ya mutu yana da tauhidi tabbas zai shiga aljanna ala kulli hal ko ta wani irin yanayi ne wannan shine aqidar ahlus sunna duk wanda ya mutu yana da tauhidi tauhidinsa kuma na gaskiya kuma ya mutu akai zai shiga aljanna tabbas ta kowane irin hali yace fa in kana saliman min al ma'asi idan ya zama bai aikata laifuka na sabo ba ka saghiri wal majnun kamar yaro karami kamar mahaukaci wallazi tasala jununuhu bil wanda ya tahuka har ya balaga haka wata ibi taubatan sahihatan min shirk da wanda da yayi shirkan amma sai ya tuba tuba na gaskiya ingantacciya au ghairihi min al ma'asi ko kuma wanda ya tuba daga sauran laifuffuka na daga sabo idan lam yuhdith ba da tawbatihi matukar bai sake wani laifin ya koma ruwa ba bayan ya tuba wal muwaffaq alladhi lam yubtala bi ma'siyatin aslan ko kuma wanda shi dama bai ma yi sabon ba fa kullu hadha sinf yadkhuluna al janna dukkan waɗanda ka ji an faɗa ɗin nan za su shiga aljanna wala yadkhuluna nara aslan ko da kiftawar ido ba za su shiga wuta ba su aljanna ne direct lakinnahum na ala al-khilaf al-ma'ruf fi fil wurud sai dai za su gangara ta saman wutan duk da sabanin da ake da shi akan me ma'anar wa in minkum illa sai malai ce was sahih abin da yafi inganci akan ma'anar wannan aya annal murada bihi al-mururu ala sirat ma'anarsa shine bi ta kan siradi a wuce wa huwa mansubun ala zahari jahannam saboda shi siradi ai akan jahannama aka dora shi to kowa sai ya bi ta kan jahannama ya bi ta kan gada kafin ya je aljanna shine nan wa in minkum illa wariduha mal ya ci gaba da cewa wa amma man kana talahu ma'asiyatun kabira duk wanda kuma yake da laifuffuka na kaba'irai wa mata min ghairi tauba kuma sai ya mutu bai tuba an yafe masa ba in ya mutu an ya tuba an yafe masa ya koma cikin cikin bangaren farko da muka faɗa amma shi bai tuba an yafe masa ba fa huwa fi mashi'atillahi ta'ala wannan yana cikin mashi'ar Allah fa in sha'a afa anhu idan Allah ya ga dama irin wannan yana iya yafe masa kai tsaye wa adkhalahul jannata awwalan sai ya shigar da shi aljanna a shigan farko ta hanyar direct entry wa ja'alahu kal qismil awwal sai ya sa shi a cikin kashi na farko da muka karanta a baya wa wa in sha a azabahu in kuma Allah ya ga dama sai ya masa azaba ta babbakar kaza alqadar alladhi yuriduhu subhanahu wa ta'ala iya gurgudun yadda Allah ya ga dama thumma yudkhiluhu aljanna sannan daga bayan shigar da shi aljanna fala yakhludu fi nari ahadun mata ala tauhid ba wanda zai dawwama a cikin wuta matukar ya mutu akan tauhidi walau amila min al-ma'asi ma amil kowane irin aiki ne ya aikata a duniya kama annahu la yadkhulu jannata ahadun mata ala kufur, kamar yadda ba wani mutum daya da zai shiga aljanna matukar ya mutu akan kafirci walau amila min a'mali birri ma amil duk irin yawan aikin alherin da ya aikata a duniya ba zai taba shiga aljanna ba matukar bai mutu da tauhidi ba wannan shine kaɗan daga cikin abin da al-imam annawawi ya faɗa a cikin sa na sahihu muslim don haka dai wannan ya tabbatar mana wannan ayar wa ilahukum ilahun wahid da hadisan nan duk wanda ya ta hakikin su zai shiga aljanna tabbas shi yasa malamai suka ce kar ka yi kokonto akan wannan domin kokonto akan ka tabbas kuma ana yi wa Allah tabbas ne jin kamar hakan ƙaryata Allah ne don Allah ya ce tabbas ne haka duk wanda ya mutu akan tauhidi zai shiga aljanna duk kuma wanda ya mutu baya tauhidi zai shiga wuta wanda ya mutu da tauhidi amma yana aikata waɗansu laifuffuka to zai shiga aljanna daga baya wanda kuma bai aikata laifuffuka ba ko kuma ya aikata laifuffukan amma Allah ya yafe masa to wannan zai shiga aljanna karon farko wanda kuma ya mutu babu tauhidi kwata-kwata to wannan ba zai shiga aljanna ba ko kiftawar ido ne kuma in kaga ya shiga aljanna to hatta yaljal jamalu fi sammil khiyam har sai an samu an zura raƙumi ta cikin ramin allura an cire shi ya fita kamar yadda ake wazare to a ranar ne za su shiga aljanna sai ka jira zuwa ranar kafin kai tsammani za su shiga aljanna kaga ko ba zai taɓa yiwa ba